الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا العقيدة الواسطية لشوق الإسلام بن تيمية أيوة إن شاء الله زام درسنا عشرين كما muna cikin alfaslun rabe wato fasali na kudu wanda yake bayani akan wasatiyatu ahli sunnati wal jama'a baina firqil umma wato kasancewan ahli sunna wal jama'a tsakiya tsakanin kungiyoyin al'umma wato idan ka duba a cikin yan bidiya abinda ya shafi aƙida, to zaka ga ahli sunna suna tsakatsaki ne saboda dalilai na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nuna haka wato baina tafridi wal ifrat ko baina al ifradi wal tafrid ba sa wuce gona da iri su je su wuce ayoyin alkur'ani sannan ko ba sa sakaci su ki su yi imani da ayoyin alkur'ani sun tsaya inda Allah da manzonsa suka kai da su to mun fara sharhin abubuwan da aka kawo a nan ƙasa sai lokaci mana hali na wannan babin za mu ɗan fara daga farko ko da a gurguje ne mu maimaita don mu ɗora bayani daga inda muka tsaya shafi islami ta miya ce bal wasatu fi fiqhil umma Ya ce su alis suna wa jamaa sune a tsakiya tsakanin ƙungiyoyin al'umma Wata sune ahlul ahwa ka ce kadiriya su jabariya su jahmiya su shi'a su kawari da sauransu yake kama annal ummata hiya alwasatu fil umam kamar yadda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a tsakatsaki idan ka duba sauran al'ummatai wato ka duba yahudu ka duba nasara za ka ga musulunci yana tsayawa a tsakiya idan ka ɗauki aqidan ko kuma haƙƙin annabi isa alaihi salatu wassalam za ka ga yahudu sun tauye haƙƙin annabi isa sun ce shi ɗan shege ne sun ce masa makaryaci ne shi ba annabin Allah ne ba bawan Allah ba ne kaga wannan dafa'i ne da wato tafriɗi sakaci a haƙin annabi Isa alaihi salatu wasalam sannan nasara kuma da suka tayi sai suka ce ɗan Allah ne suka wuce gona da iri a haƙin wasu ma suka ce Allah ne to ahlus suna wajja ko al'umma manzala sai suna sai ta ce bawan Allah ne manzon Allah ne ba makaryaci ba ne ba ɗan shege ba ne sannan kuma ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda Allah ta laga mana hika daga annabi Isa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ni bawan Allah ne Allah ya bani injila sannan ya sanya ni annabi manzo to idan ka dauki bangaren tsarki za ka ga nasara sun sun tashi ma ko tsarki ba sa ya ke zuwa coci da wurare wato ainihin ibadansu saboda haka da na jasa suke yin ibadansu saboda sakaci su kuma yahudu don wuce gwa da iri sai a yanka sai a yanka ainihin sai an yanka rigan a shari'ansu idan na najasa ta bari ganka sai ka yanke iya wajen sai dai ka yi faci in fatar ka ne ka goge ta sai ta yi ja ta yi jini idan ka zo a babin aure ko babin saki za ka ga su nasara babu saki a addinin su da kai da matar ka baraka sake ta ba komai rikici haramun ne a yi saki sai mutum zai kauce wa addini yahudu kuma saki ba iyaka ko sau ɗari ka sake ta za ka yi da ita al'umma manzala ta sama in ka sake matar ka sau uku to ba ta halatta maka har sai ta auri wani mijin daban tukunna kafin ka iya aurenta kenan saki yana da geji iya kwaya uku ne ba za a ce ba saki ba akwai kuma ba za a ce bai da iyaka ba da makamantan irin wannan to sai fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala ahlus sunna wa jama'a suna tsakiya a babin siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'dil jahmiya tsakanin ma'abota kore wa Allah subhanahu wa ta'ala siffofinsa sune jahmiya at-ta'dil shine cirewa abu abu sai su ce Allah ta'ala yana da sunaye amma bai da sifofi sai su ce alimun ne amma ba mai ilimi ba ne maimakon alimun mai ilimi sai su ce alimun din suna ne kawai ma'anar ka ka kawai kanka daga kan ma'anan ba ka ce Allah yana da ilimi ba haka kadirun ba za ka ce Allah yana da iko ba alhalin sunan yana nuna Allah mai iko ne wa rabbukan ghafuru dhur rahma aqidan ahli sunna asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf sunayen Allah alami ne suna nuna zafin Allah subhanahu wataala sannan kuma suna kunshi da siffofi na zafin Allah subhanahu wataala so da kan an ce al-khabiru kaga Allah ta'ala ake nufi suna ne na Allah alami ne sannan haka nan kuma al yana kunshi da siffa ta ilimi cewa Allah mai ilimi ne ilimi mai zurfi wanda ya zarta ilimin dan adam wannan ita ce aqida ingantacciya wa baina ali tamthil al-mushabbiha da kuma tsakanin ma'abota tamsili misaltawa almushabbiha masu kamanta siffofin Allah ta'ala da wasu da wasu da halittar su ne almushabbiha kenan almushabbiha sun sun yadda Allah yana da ilimi amma irin ilimin dan adam Allah yana gani irin ganin dan adam Allah yana da hannu irin hannun dan adam suna siffanta Allah ta'ala da halittansa kuma ubangiji ta'ala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya dauka gabarin wannan saboda ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah babu wani irin sa alqawlu fi sifati fi kamar da kai imani babu wani zati da ya kama da zatin Allah haka dole kai imani babu wata siffa da ta isa ta kama da siffan ubangiji subhanahu wa ta'ala sakina idan ka lura akwai al a al wato sune waɗanda suke korewa Allah siffofinsa annufatu kenan akwai kuma al-mushabbiha waɗanda su kuma suke siffanta Allah subhanahu wataala da halittansa a wajen siffofinsa to sai suna sunna suka tsaya a tsakiya suka ce Allah yana da siffofin su ba sa kore masa kamar yadda mu'addila suke korewa a jahaniya sannan kuma siffofin ba irin na ɗan adam bane kamar yadda al-mushabbiha suke faɗa so da ka siffofinsa daban ne kuma ba su yi kama da irin na ɗan adam ba saboda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah babu wani abu irin sa shine mai ji kuma shine wato ainihin mai gani sannan kuma ba za ka iya gane hakikani yadda siffofin Allah suke ba saboda ya ce wala yuhituna bihi ilma wato mutane ba za su wato ainihin ko da Allah subhanahu wataala ko kuma kewaye Allah ta'ala da ilimi da za su gano hakikani yadda ya siffantu da siffofinsa sai ce wa hum wasadun fi babi af'alillahi ta'ala hakanan a tsakiya suke a babin ayyukan Allah wato aikin da Allah ta'ala yake bainal qadariya tsakanin qadariya wal jabariya da kuma jabariya wa ghairihim da wasunsu idan an zo Allah ta'ala yana ayyuka to amma kadariya da jabariya sai suka siffanta ayyukan ubangiji subhanahu wataala da tawaya ko da zalunci Ƙadariya suna cewa mutum shi yake aikata aikinsa shi yake aikata aikinsa babu ikon Allah a ciki babu ƙaddaran Allah babu ganin daman Allah in ka tashi kawai ka kama hanyar ka tafi ko Allah ya sani ko bai sani ba ba sai Allah ya ga dama ba za ka yi sallah ba sai Allah ya ga dama ba duk abin da za ka yi na rayuwanka to kai ka ga dama kake yin sa ikon kake babu ikon Allah a ciki babu ikon Allah nan sun tauye wa Allah subhanahu wata'ala darajansa da kimansa kenan dan adam zai iya yin abu ko Allah yana so ko ba so ko Allah ya ga dama ko bai ga dama ba zai iya yin abu kenan dan adam zai iya fin karfin ubangiji subhanahu wata'ala ya je abu kenan mutum yana sallah ba Allah ne ya kaddara masa sallan ba ba Allah ne ya nufe shi da yin sallan ba ba Allah ne ba shi iko yin sallan ba shi ne ga dama yin sallan hakan ya tafi kasuwa haka duk abin da yake na ayyukansa wai su a wautansu wai idan ka faɗi haka to in yaje zina fa in yaje zina kace da ikon Allah ne da gani daman Allah to kenan Allah ya sa shi yayi zina kuma zai azabtar da shi sannan akan zina sai suka ce ai wannan za a ce an zanunci Allah kenan sai mu ce a'a ai zinan da ganin daman sa yayi kuma ubangiji ta'ala ne ya ba shi ikon yi da Allah ta'ala bai ga dama bai zai yi ba saboda inda zai yi ba da ganin daman Allah ba da zai zama ya ji ƙarshen Allah subhanahu wata'ala so da aka sai zamana Allah ta'ala zai kama shi idan ya yi laifi saboda wato shi ma yana da nasa ganin daman kamar yadda ubangiji ta'ala yake da ganin dama kuma yake ba shi dama yayi saboda Allah ta'ala yana da ikon ka kai ma kana da ikon ka amma ikon ka yana ƙarƙashin ikon Allah yanzu mutum yana son zai je ya zina in Allah ta'ala ya ga dama ko tashi ba zai iya ba in yayin ƙura zai tashi shikenan har abada ba zai sake tashi ba amma in har ya tashi ya je sai ubangiji ta'ala ne ya shi dama yayi amma da Allah bai ba shi dama ba bai zai ba don bai isa fi ƙarfin Allah ba to amma me yasa Allah ya ba shi dama ya ka saboda shi ya zaba wa kansa shi yace yana son yayi sai Allah ta'ala ya bashi ya je ya yi akwai ranar ƙin dillanci amma da baya so yau ubangiji ta ala ya taimake shi kuma ba zai je ya yi ba wannan abin nan ƙidan ƙadariya cewa duk abin da kake kai ga dama kake yi ƙoƙarin ka ne duk abin da kai ƙoƙarin ka ne ba Allah ta'ala ne baka dama ba wannan ƙida eh, ce ta bidiya to har ma wasu suna cewa innal amra unufun wai Allah baya sanin yin baya sanin kai abu sai an kai shi kaga ba su san ilimin Allah subhanahu wataala in ka wani ya zo daga iraki ya nemi abdullahi bin umar ya masa tambaya cewa akwai wasu mutane a iraki da suke cewa innal amra unukun al'amari ba sabo ne Allah baya sanin abu sai bayan an yi shi su a kidan su kenan sai abdullahi bin umar ya ce idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum ra'u minni wallazi yahlifu bihi ابن عمر لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر yace in ka da su kuci ba ruwa na da su kuma su ma babu ruwan su da ni na rantsa da wanda Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi wallahi Allah da zai karbi shi ba zai karbi farildan su ba ballantana na filan su sai sun yi imani da kaddara domin wannan kore imani da kaddara ne duk wanda bai imani da kaddara ba ubangiji ta'ala ba zai karbi ayyukansa ba sai koro hadisin babansa babansa ya bashi labari cewa wata ran manzara sama yana zaune malaika jiru ya zai masa tambayoyi akan musulunci da imani da isani sai koro hadisin ya gaya masa shararren hadisi muhallu shahid al-imanu an tumina bi qadari khairihi wa sharrihi daga ciki akwai abin nan cewa imani shine kai imani da kaddara sa da Su to kaje nan dole sai sun imani da kaddara to wannan suna ake ce musu dariya duk abin da ka yi Allah ne baka daman ka yi shi don baka isa ka fi ƙarfin Allah ba ko baka isa ka yi wani abu Allah bai san za ka yi shi ba wannan shine imani da kaddara Allah ya san za ka yi ya rubuta lauhin mafuz shi ya ga daman kai shi ya halitta aikin ba sannan ya ce abin nan wal jabariya da kuma jabariya jabariya kuma su ne wa'inda suke cewa insanu majburun bi fi'lihi shi dan adam ta masa ake shi kuma bai da iko kwata-kwata haka idan idan ya je sha giya Allah ne tilasta masa in yayi sallah ma Allah ne ya tilasta masa haka ce al-insanu karishi fi mahabbir rihi shi dan adam kaman ga karan jawaska ne a inda iska take filfilawa baya da iko idan ka zo ka daure gashin kaza da zare iska na furawa kaga ba sai zauna wuri ɗaya ba haka ce wai haka da yake duk abun da yake Allah ne ya sa shi yayi shi amma ba da sonsa ba ba da ganin daman sa ba kenan in ya sha giya Allah ne tilasta masa ya sha kuma in ya azabtar da shi kaga ya zalunce shi kenan to wannan ba ba gaskiya bane duk abin da dan adam yake yi shi ya zaba yayi in Allah ya bashi dama yayi yayi in bai bashi dama ba zai iya yi ba to wannan ita ce aqidan ahlus sunna Allah ta'ala yana da ikon sa da ganin daman sa dan adam shi ma yana da nasa ikon da ganin daman da zabin sa amma ganin damanka da ikonka da zaɓinka bai zai yi amfani ba sai da ganin daman ubangiji wata. wataala ne ma'anar liman sha'a minkum an wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama ya zama mutumin kirki amma ba za ka ga daman ka zama mutumin kirki ba sai Allah ya ga dama za ka kenan suka gode wa Allah ta'ala idan ka ga ka zama mutumin kirki Allah ne baka dama idan ka ga ka zama mutum banza kuma kar ka zargi Allah ka zargi kanka saboda kai kai ne kai hakan Allah ya baka dama ka yi ka ce sai ka yi amma ba kai ka fi karfin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ba wannan su ne ake ce musu jabariya wannan su ma suna son su danganta Allah ta'ala zalunci ne sai ce wa fi babi asma'il imani wa din ah na tsallake ko وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم أباد وعيد الله نركم أبنجي تعالى إن أنت الوعيد شني الله يتي إن كي كذا ذا أمك كذا ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغيظ الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما duk wanda ya kashe mumini da gangan Allah ta'ala ya ce sakamakonsa wutar jahannama kuma Allah ya fushi da shi kuma ya tana masa azaba mai girma wannan shi ake cewa wa'id shi ake cewa narko da Hausa a maka alƙawarin azaba in kai wani laifi to a babin alƙawarin azaba da Allah ta'ala yake yi ahli sunna suna tsakanin murji'a da alwa'idiyya murji'a da alwa'idiyya alqadariyya murji'a sune wanda su a fa'idan su duk abin da kai na sabon Allah da zai cutar da kai ba sukan suna kore ma irin alƙawari da Allah ta'ala yake yin azaba cewa in kai kaza za a azabtar da kai a lahira to duk sun kore wannan gaba daya su ne murji'a domin abin da suke cewa la ya yadurru ma'al imani ma'asiya kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a wato shi imani baya amfani abin nan sabon Allah baya cutar da imani la yadurru ma'al imani al-ma'asiya sabon Allah baya cutar da imani suna cewa duk abun da kai na sabon Allah to imanin ka yana nan a yanda yake su ne a kenan imanin ka yana nan a yanda yake kenan imanin kowa da kowa iri ɗaya ne su a wurin su su ne a aljami'a saboda haka kenan da za ka je ka sha giya ka je ka yi zina ka yi ta'addanci ka je ka yi kisan kai to imanin ka ko kwaɗe bai ragu ba da kai da wanda ya kwana sallah ya wuni azumi duk imanin ku iri ɗaya a wajen suka ce wannan sabon Allah baya cutarwa kamar yadda in kafu ya aiki na da'a ko ya yi sadaka ko ya yi sallah ba za ta amfane shi ba suka ce haka nan bai imanin ya je saba wa Allah wannan sabon Allah bai zai cutar da shi ba to kaga wannan ba gaskiya bane wannan wato ainihin abin nan eh, bid'a ne a cikin aqida in ba haka ba me yasa ubangiji ala zai ta narko na azaba ga dukkan wanda ya saba masa a ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqatan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila so da haka kai kai zina mummunar hanya ce ko cikya mummunan sakamako za a maka Allah ta'ala zai fushi da kai kar kai kisan kai wuta sakamakon ka fitar jahannama kar kai ka ga sakamakon ka duk Allah ya faɗi wannan amma sai ka ce wai abun bai zai faru ba wannan bid'a ne to sai kuma wa'idiyya wato su wayannan sun kore ayyuka masu shiga wajen imani gaba ɗaya su ne murji'a suka ce al'imanu juz'un la yatajazza idza zahaba ba'dahu zahaba kullu imani baya baya rabuwa in wani bangare na imani ya tafi to imanin gaba ɗayansa wato shi ma ya tafi saboda haka imani kawai ka san Allah kawai a zuciyarka shi imani amma ayyukanka ba su da alaka da imaninka to wannan bid'a ce sai kuma wa'idiyya su kuma wa idiya shine dunnar kun da Allah ta'ala yi na azaba ga wanda ya saba wa Allah wai Allah ba ya yafe wannan ba za a yafe maka ba in ka je lahira sai an maka duk wanda ya kasa ya kasan kai da gangan to ne je lahira sai ya shiga wutar jahannama kuma zai dawwama ba ku yafiya kaga wannan ya saba wa aqidan ahli sunna domin mutumin da ya kashe rai ɗari ma manzon sama ya gaya mana an yafe masa ya tafi aljanna da gangan kuma ya kashe ku in Allah ya ga dama zai yafe maka da ka saboda haka in ka sha giya cewa ba za ka sha ta lahira wasu kace sun ba gaba mani. abun da aka faɗa na sabon Allah wanda za a yi hukuncin sa ranar alkiyama su suka ce wato Allah ta'ala zai yi zai yi wannan bai zai yafe maka ba zai yi wannan bai zai yafe maka ba to da haka kowa ya cancanci duk wani mai sabon Allah da mai da mai fashi da makami da waye zai shiga wutar jahannama kuma in ya shiga wato ainihin zai dawwama a ciki ne wato Allah ta'ala da aka ce baya saba alkawari sai suka ce to shikenan sun da baya saba alkawari to in yace zai saka a wuta ma zai saka ba zai saba ba in yace zai zai azabtar da kai ranar kiyama zaka zame akan siradi nan ma ba za ka yi ba ai ba ba wannan dole ainihin ka zame din ba zai yafe maka ba to wannan maganan ba haka take ba wannan sake ce musu alwa'idiyya a cikin ahlus sunna Allah yana yafiya dan ya ce inna za ya yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi masa shirka amma abinda ba shirka ba yana gafarta amma shirka ta alƙalbi zai gafartawa amma duk sauran sabon Allah duk wanda ya mutu to yana cikin mashi'ar Allah shi abin nan shirka ne kawai wannan za ka yi hukunci ya shiga wuta dan wuta ne kawai amma sauran sabon Allah ko bai tuba ba in Allah ga dama zai gafarta masa in ga dama ba ya azabtar da shi wa man yamut wa lan yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih duk wanda ya mutu bai tuba daga laifukansa ba a mai da lamarin sai zuwa ga Allah wa man yamut wa lan yatub an wizrihi fa wi jami'a amrihi to da ka nan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to su cewa idan Allah ya yi alkawari na azaba ya yafe maka suna ga saba alkawari ne kaga wannan sun yi amfani da hankalinsu ne kawai amma in Allah ta'ala ya ce in kai kaza zai azabtar da kai sai ya fi maka ai karamci ya maka ya maka kyauta ne yanzu kawai mutum ne ya maka laifi idan ya maka laifi sai ka ce wallahi sai ka ce wallahi sai ka kai shi kara za ka je a bi maka haƙƙinka sai ka zo aka baka haƙuri sai ka ce to kwaya sai don da daraja ne wannan ko kuma saba alƙawari ne daraja ne ko ko bulala za ka bugi yaronka ya maka laifi sai daga baya sai ka fasa sai a ce ka sabon Allah zan buge ka sai ka fasa to amma in da cewa kai zo in baka dubu ɗaya inda ya zo kace na fasa to wannan shine ka saba alkawari wannan kuma kaskanci ne ruwa ne to shi sa Allah ta'ala in ya ma alkawari na alkhairi na isa ne kyautatawa na lada to ba zai saba ba saboda sabawan kaskanci ne amma ya ma alkawari cewa zai maka azaba saboda ka masa laifi don ya ga dama zai saba wannan din kuma saba wannan din karamti ne shi kuma baiwa ne kyauta ne afuwa ce isa ne yake wa inni idza au'attuhu aw wa'adtuhu la muqlifu i'adi wa munjizu maw'idi yana yabon kansa ne yace ni idan dai maka idan nayi wa mutum alƙawari da cewa zan azabtar da shi ko na masa kuma na masa alƙawarin cewa zan masa alheri yake to na alherin ina zartar da shi ina yi masa amma kuma na azaban kuma sai in saba ba zan yi ba kuma yabo ne wannan ne amma ce duk in kai in karan tsaye kace za ka yi abu wanda ba mai kyau ba kuma sai ka yi shi to ina yabo a ciki ko kuma na ramuwa ko na ukuba to aqidan ahlus sunna jama'a Allah ta'ala yana yafe duk abin da ba shirka ba inna la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ba gafarta an masa shirka amma duk abinda ba shirka ba yana yafewa sai yace wa fi babi asma'il imani waddini babin sunayen imani da addini bainal haruriya suna tsakanin haruriya wal mu'tazila da mu'tazila wa bainal murji'a jahmiya da kuma murji'a wato na jahmiya ka cire wawun din nan wa bainal an jahmiya ba wa bainal a wajen jahmiya ka cire wawun din wato asma'ul imani wad din sunayen imani da addini ana nufin al'alfazu alfazu shar'iyya lafuza na shari'a sunayen da addini ne ya kawo su kamar a cewa mutum kafirun kafiri a cewa mutum munafiqun munafiki a cewa mutum muslimun musulmi mu'minun mu'mini fasiqun fasiki wannan ana ce musu alfazu shari'a sai ku nufi da asma'ud dini wal iman ko asma'ud imani wal din to a wayannan sunayen to an samu sabani tsakanin bainal haruriya tsakanin haruriya sune khawarij sune khawarij an danganta su zuwa ga garin su ne harur sai ka ce musu haruriya sun zo Aisha radiyallahu anha suka tambaye ta suka ce ya ya ummul mu'minin ma balul ha'id taqbi sama wala taqbi salah ni ta mai haila take biyan azumi amma ba ta biyan sallah sai aisha ta ce masa wata mata ne ta zo ta tambayi aisha afuwan ba cikin su bane sai aisha ta ce mata a haruriyatin antu a haruriyatun anti sai haruriya ce kina da kidan sawari ne don su ne suke cewa dole mai haila sai ta yi sallah babu babu a dauke mai haila sallah ba sai ta ce lastu bi haruriyatin walakin ni as'al ni ba ba da kidan kawari sai dai tambaya nake yi sai aisha ta ce to kunna nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salah irin wannan abu na al'ada yana samu mu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi amma mun kasance ana umurtan mu biyan azumi amma ba umurtan mu biyan sallah to wannan sune haruriya sune khawarij to khawarij su suna da wata aqida ne na kafirta musulmi idan kai abu kawai dan kai sai su ce kafiri ne kana yin abu kaza abin nan idan kai kai zina kawai ko ka sha giya ko kai ko kai sada ko da baka waro la ilaha illallah ka baka yi abun shirka ba to kai kafuri ne kawai da kai wani babban laifi wanda ba na shirka ba na kafurci ba sai su ce ka kafurta ka fita daga musulunci ka kafurta kuma zaka ma a wutar jahannama wannan shine aqidan kawari aqidan su na biyu kuma shine al-khuruju ala al-a'imma shine yi wa shugabanni tawaye su su su ba su dan abu kadan shugaba zai sai su kafurta shi sai su dauko takobi da su yake shi wannan sune ake ce musu wato ainihin khawarij to wayannan khawarij su sun ce duk wanda ya aikata wani laifi babba ko da ba kafurci bane ba shi ka ne ya a fita daga musulunci sai mu'tazila wanda su ma suna da matsaloli a babin siffofi suna korewa Allah su amma nan muna babin asma'ul imani wal din sunayen imani da addini sunayen al'alfazu shar'iyya sai suka ce idan mutum yayi zina ko ya sha giya ko ya yi sata ko ya ƙazafi ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan nan suka ce ya fita daga musulunci amma bai faɗa kafirci ba wato fi manzilatin baina ne yana tsakani tsakaki suka ce mu ba za mu ce masa kafuri ba don ya aikata laifi ko ba za mu ce masa musulmi ba don ba kafurci yi ba ko da haka yana tsakatsaki to amma kuma sai suka ce zai dawwama a wuta suka haɗe da kawarin ɗin a ƙarshe suka ce duk wanda ya zina zai dawwama a wuta inda ya mutu ba ba duk wanda ya sata zai dawama a wuta wanda ya fashi wanda ya sha giya zai dawama a wuta wato sun je sun haɗe da kawari ɗin to su kuma ahlus sunna wa jama'a suka ce a'a ai musulunci ya zo da sunaye kala kala ba wai kafuri musulmi kawai musulunci ya zo da shi ba akwai kafuri akwai musulmi akwai mumini akwai munafuki akwai fasiki kuma kowa da inda aka ajiye shi suka ce to duk musulmin da ya yake shan giya ko yake shan wiwi ko yake sata ko yake zina to mu ba kafuri ne a wurin mu ba bai fita musulunci ba amma ba za mu ce masa mumini mai cikakken imani ba sai dai mu ce masa musulmi ne fasiki Musulmin fasikun fasiku shine alkhariju an da'ati la wanda ya fita daga da'an Allah so da haka sai mu ce musulmi ne fasiki to tunda musulmi ne fasiki ko ba zai ma a wuta ba in ya mutu amma za ya ce man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imani dakhala duk wanda a zuciyarsa akwai dide da kwayan zarra na imani zai shiga aljanna kaga kenan yana nan a musulminsa ba kafuri ba amma fasiki ne mai tauyayyen imani to ne ita ce akida wanda take ingantacciya wato imaninsa yana nan bai gushe ba tunda ba shirka ba ba kafurci ba amma ba mai cikakken imani bane tunda mai sabon Allah ne to idan ka tashi kai a aqidanka dangane da shi alaƙanka dangane da shi to kai ma kana ɓata shi ne kaga in kafuri ne kana kinsa ne gaba daya ya da zina amal la zuwa aduwi wa kuma awliya kar ku rike makiyana a matsayin masoya saboda haka kafuri kawai ba ka son sa kwata kwata idan kuma mumini ne mai imani sosai to kana son sa gaba daya waliyin Allah ne kaga shi kana son sa ne gaba daya so na gaba daya kawai innamal mu'minu allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum na ambaci Allah su na tsorita suna tsaye da sallah suna ba da zakka Allah ta ce wannan sune mu'mine na hakika kuma za su shiga aljanna to idan mutum kaga bawon Allah ne baya sabon Allah to zaka so shi so na gaba daya to idan kuma musulmi ne mai sabawa Allah fa sai ka zama baina baina kana son sa ta wani bangaren kana kin sa ta wani bangaren kana son sa saboda yana da imani yana son Allah kana kinsa kuma saboda sabon Allah da yake yi kun fahimci wannan don wata ran wani ya sha giya aka zo aka masa bulala a gaban manzo Allah sallama sai kafirai abin nan sai abin nan sahabbai sai suka tsine masa suka ce qatalahu la ma aksara ma yutabi Allah ya tsine masa kullum ana zuwa da shi a masa bulala yana shan giya manzo Allah ya ce kar ku yi haka kar ku taimaka shedan a kansa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah akai ana samun ɗan giyan da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu ana samun ɗan shaye shaye kuma ya zama yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma so na daidai gurgudo ba na kololuwa ba saboda shaye shayen sa ya masa illa ko sai ka so shi saboda shi musulmi ne ba za ka yadda shi gaba ɗaya ba tunda yana da wani bangare na imani amma za ka ƙi shi kuma saboda yana yin abun da Allah baya so Allah baya son fasikanci baya son shaye-shaye baya son shan giya in ka kina kuma yana wannan ba ka son sa ta wannan bangare. to kaga son da kake masa rabi da rabi ne to wannan shi ita ce aqida wato ta ahlus sunna wal jamaa aqida wanda take ingantacciya to sai yace wa fi abun nan wa fi menene wa fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ababin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wa bainar khawarij bainar rawafid suna tsakanin yan shi'a wa bainar khawarij da kuma kharij abinan wato su yan shi'a sune ake cewa rawafid jam'in rafida an ce musu rawafid saboda sun zo sun samu zaidu bin ali bin ali bin abi talib wato jikan manzala sassalama, da suka same shi sai suka tambaye shi suka ce a rawafid wato ana nufin ‘yan shi'a su ne jam'u rafila shi ne sunan da ɗan shi'a baya son a ambace shi da shi kuma abin da sa aka samu su rawafi ma'ana rawafi masu barin abu saboda sun zo sun samu zaid bin ali jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka ce me zaka ce dangane da abubakar da umar sai ya yabe su ya yabe su ita wannan ai sabon kakana ne wazirin kakana ne shi kenan daga nan sai suka tashi suka bar shi suka yi fushi da shi da abin da suke so shi ne zagi abubakar da umar to daga nan sai aka ce farar buhu sai suka kyale shi suka tafi suka bar shi to daga nan aka sa musu rawafila rawafila ba sa son wannan sunan sun fi zuwa ce musu yan shi'a ya fi musu sauki saboda sun san asalin wancan suna din da su suna da awancewa? su suna jin wato suna tare da ahalin gidan manzo Allah ne sai kuma ƴaƴansa da jikokinsa to kuma sai gashi anan kuma sun fita sha'anin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Zaid bin Ali bin al-Abidin to daga na aka samu su wato ainihin rawasi su kuma aqidan su shine kafurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayyanar da cewa suna son iyalin gidan manzon Allah wato suna son ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har matan manzala sa sama ba su bari ba to wannan aqida ce wanda take tabata to sai akwai wasu kuma ana ce musu khawarij ko ana ce musu nawafi to daga nan yan shi'a sai zamana ba sa son a ce musu rawafi saboda in suna da awan cewa sun suna son jikokin manzala sa sama ga nan kuma sun yi fushi da jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma khawarij su kuma kishiyan shi'a ne sun kuma ba sabai ba har da ma ahlul baiti din sun kafurta sun kafurta sayyidina ali sun kafurta sayyidina muawiya sannan akwai wasu wanda ake ce musu nawasi su ma cikin khawarij ne su kuma adawa suke yi da iyalan gidan wannan da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce musu nawasi to su ahlus sunna sai zama suna tsakiya su suna son sahabban manzala sama kuma suna son iyalin gidan manzala sama da ƴan uwansa da matansa gaba ɗaya wannan kuma ita ce aƙida ingantacciya domin manzala sun an ya faɗi abin nan yake sahabban sahabbansa to har iyalin gidansa sun shiga har ƴan uwansa gaba ɗayansa sun shiga saboda haka zagin wasu daga cikinsu wannan fita ne daga aƙida ingantacciya manzala sun ana cewa la tasubbu ashabi فوالذي نفس محمد بيده لو أن أفق أن لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه كركو زاجي سابينا domin na rantse ta wanda raina yake hannunsa da za ku daɗe ku zai ciyar da misalin dutsen udu na zinari ladansa ba zai kai mu dutse da sahabi ya bar fi sabilillahi to da ka ibadar ma bata kai rabin rabin ladan wato ladan ladan ka baka kai rabin rabin nasu ba to da matsayin su mai daraja ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ka zagi sabon manzon Allah ka zagi manzon Allah sassama in ka zagi manzon Allah ka zagi Allah kamar yadda manzon sa ake cewa Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum araban ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشك أن يأخذه ji tsoron Allah dangane da sahabbaina duk wanda ya so su to yana son su ne don yana so na. kaga babu yadda za a ce kana son manzo Allah sai sama kuma baka son sahabbansa yake wanda yake kin su kuma to ba so na ne shi yasa shi kin su in kana kin sahabbai to kana kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai munafurci a tare da kai kuma manzo sama ya hubbul ansari min al-iman wa bughduhum min an-nifaq sahabban manzon Allah yana daga cikin imani kin su kuma yana daga cikin munafurci manzo sama ya duk wanda ya cutar da su ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah ku sai rike shi ba shi ya sa dukkan wanda ka ga yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai yake nufi ba sai zagin manzon Allah sama da zagin Allah idan shi mutumin kirki ne mai imani ba munafiki ne, to ba dai zagi sahabban manzon Allah sama wanda suka zo da wannan addini ba shi yasa kada ne yake cewa inna rawafida sharru man wadi alhasa min kulli insin natikin aujani jani مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان habbu قرابته وصبوا صعبه sabahu عند الله منتقبان muntakibani yace yan shi'a sune mafi sharrin duk wani wanda yake yawo a bayan kasa suka zagi sahabban manzon Allah sallallahu kuma suka ce suna son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to wannan tuka da warwara ne saboda in kana son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka so babu yadda za a yi kace duk sahabban manzon Allah mutanen banza ne kuma a ce wai kaye be shi ne shi a ce kuma kaye da wai shi din mutumin kirki ne bai yiwa ai duk mutumin da kace duk sa mutanen banza ne to wala ba sai kai bayani a kansa ba an san cewa mutumin banza ne kawai kake nufi in ko kace ai wannan sa bayin Allah ne na gari to kaga shi ma bawan Allah ne anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarin lil muqarin yaftadi zan tsaya iya nan maimakon mu shiga babi na gaba bari mu tsaya iya wannan babin abinda muka yi bayani a nan shi ne, wato illoli na wato ainihin yan bidiya wayanda suka shigar da wasu munanan akidu a cikin akidun musulunci nan alfarak da muka ambata daga kadariya jabariya su jahaniya su shi'a su abin nan khawarij da murgiya da sauransu wayannan sune waɗanda suka lalata wato ainihin aqidar musulunci suka canja ta a yadda take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana gaya maka ne don karka je ka fada cikin wannan aqidun rungumi aqidan ahlus sunna wal jamaa ita ce aqidan da aka gina ta kan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu tsaya nan insha Allah za mu amsa tambayoyi bayan kiran sallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه malami malam shin shi'a kafirai ne in ko ba kafirai ba ne zan mu'amalance su bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'da assalamu cewa yake wai yan shi'a musulmi ne ko kafirai to yan shi'a sun kasu kashi-kashi akwai kafurai akwai waɗanda musulmi ne manzala ta sama da ya ce al'umman nan za ta kasu kashi saba'in da uku dukkanin kashi saba'in da biyu nan wuta za su tafi sai kashi ɗaya su za su tafi aljanna sharastaniya sai dai tafin sa almilal wa nihal ya ce shi'a kawai za a samu sun kasu kashi saba'in da shi'a kawai in kana bibiyan kashe-kashe su za ka samu sun rabu kashe saba'in da biyu to shi a akwai kafurai kaɗan duk mutumin da a cikin a cikinsu akwai wanda ma suka ce manzala ta san ba manzon Allah ba ne mala'ika jibiru da ya zo zai kawo sayidi na ali wahayi ne sai ya kuskure sai ya kai wa manzala ta sama saboda wasu yi ceceniya ana ce musu shi'an gurabiya yanzu an ka maka hankaka gurab shine hankaka an ka maka hankaki guda biyu sai wanne ne wanne ba za ka iya gane wanne ne wannan wanne ne wannan ba suka ce wai ai malaman zarsa ya kama da ali ne sai na ali ne ya kamata ya zama annabi sai suka yi kuskure malaka biyu da ya kuskure kan manzala sa kuma wai kaga wannan ko shakka babu kafirai ne to akwai irin wayannan akidu da yawa na kafirci a cikin akidun shi'a duk wanda a akidansa akwai kafirci a ciki to ya zama kafiri wanda suka ce sai na ali Allah ne akwai masu cewa sai na ali ana ce musu alawiyun sun ce sai na ali Allah ne suna bauta masa haka su ma kafure ne to ana samun irin wa'annan wanda kuma a sa babu wannan ba shirka ba kafurki a ciki to shi ba aka ce masa kafuri ba ne amma dai kan jiya ne fasiki to da haka sun su kashi kashi ne akwai wa'anda ba za ka ce musu kafurai ba kai ce akwai wanda kuma kai tsaye za ka ce musu kafurai ne amma dukkanin aƙidunsu aƙida ne na wato an yi ƙasa wanda suka fi sauki su ne shi'a zaidiya shi'a zaidiya su sun a ƙidan su sai na ali ya fi abubakar ya fi umar kuma shi ya fi cancanta ya zama khalifa ya kai kuskure da abubakar da umar suka zama khalifa amma ba sa zagin abubakar da umar sai dai suna fifita sai na ali akan abubakar da umar wannan ita ce shi'a mai sauƙi wannan baka isa ka kafurta su domin ba su wani abu wanda yake na kafurci ba sai kuskure ne ba ita ke ingantacciyar kwataki da dangane da sabon manzara sama da kula fa'ura shi ba alhannu kuma yake cewa shi malam za iya kafirta mu'tazilawa su ma kai kai ba ka kafirta su ba wanda yake da akida na kafurci a ciki sai kafirta shi wato bari muku jumla duk yan bid'a sun su kashi biyu akwai mu mukaffira akwai mu mufassika wanda bid'ansa tana fitar shi daga musulunci abin da yake kafurci ne wannan kadan kafuri ne wanda kuma bidiyan sai kan wasu abubuwa ne na haramun na kiciya, amma ba kafurci yake yi ba wannan fasiki ne ana ce musu mubtadi'a fasika abin da bidiya mufassika ce to bidiyan su kuma mubtadi'a ne wato ko abin nan alil bid'i ne wato yan bidiya ne wanda suke fasikun wanda suke fasikai ko kace mubtadi'a fusa Wala wannan kuma yake cewa malam ne hukuncin mace mai ciki kuma amma tana yin jinin al'ada kamar yadda take yi cikin kafin ta ɗauki cikin kuma har da adadin kwanakin ta ce shin wannan malam jinin al'ada ne jinin al'ada a wajen da ya fi inganci a wajena domin akwai sabanin malamai majini cikin tana al'ada ko ba ta yi wasu malamai sun ce kwata-kwata ba ta yi wasu malamai kwa suka ce tana yi wanda suka ce tana yi masaban malikiya ne da wasu daga cikin malamai to yadda magana take in dai aljinin ya zo mata kamar yadda mai tambayan nan ya faɗa ya zo a siffan al'ada da adadin kwanakin al'ada to jinin al'ada ne don ba da ya hana mace mai ciki ta yi ta yi al'ada sai dai galibi mace mai ciki ba ta al'ada saboda al'ada ne ma yake nuna ba ta da ciki idan al'ada bai zo ba sai a ce ah, to tana da ciki to amma mace in za ta yi al'ada mai ciki sai bayan wata uku don kusan da wannan da cikinta daga wata ɗaya wata biyu wata uku jini ne kaga in tabarar wannan jinin ne tabarar na mahaifanta wanda yake na ciki wannan shi a ce jinin cuta ne amma bayan wata uku kaga cikin ya zauna kenan ko wata hudu ko wata shida sai ta jini yadda al'adar ta saba zuwa mata da adadin kwanaki da siffa to wannan za a dauke shi jinin al'ada za ta bar sallah gwargwadon adadin wannan kwanaki ala wannan kuma yake cewa malamai hukuncin mace wacce take da ciki sai ta yi mijinta ƙarya. cewa wai likita ya ce ta a dinga saya mata thick milk da hanta da maltina da sauran kayan gina jiki kuma nijin yana da halin saya mata amma bai saya mata ba sai da ta wannan karyar da ta malam hukuncin in dai yana da hali kuma baya saya mata ni ban ga wani laifin ta ba ma ai likitocin suna faɗa har abun da likitocin suke faɗa ma har ana rage wani abu don su abun da suke cewa shine mace ta ci abinci mai kyau ta gina jikinta amma matsalan shi ne don abin da kyan ya yawa ɗan ke zo ya girma yadda fitarsa zai zama tashi hankali to sai a rage akan abin da likitocin suka faɗa amma dai wani abu da za ta ce wanda za ta samu lafiya ɗan ta samu lafiya a mutunci ai wannan ba ma ya ta ba kila ba ta ji likitan ya faɗa ba ne amma suna faɗan haka ne kaga ba ta ji mutum shi mawadaci ne ko marowaci idan ta yi ƙaryan ma ba laifi ba ne don ya halatta mata ce wa mijinta ƙarya ko mijin matarsa ƙarya ba za ta tashi ta zama matsala ba mun karanta a yi hadisi saboda haka don ta faɗa ni baya siya madara ba ɗan siyan ɗan ɗan ba ta dace take tana cikin yunwa to in ce ƙarya take fa ga abin da take suke faɗa kuma ba ƙarya ne, ita ne bata sani ba a cikin sayan abu mai ɗan gina jiki su madara su ɗan hanta su ɗan nama da su furo da kansu ne kayan abubuwa da na marmari wannan ba ta yi ba in yana da hali kar ta tsora masa abin da ba zai iya ba kuma sannan bayan wasiti ne ga dukkan mutumin da yake da mata ne ciki yana da kwaidin dinga kula da dinga kula da ita ba ce ka dinga tura mata bumbita yadda ɗayan zai zo ya kura a jikinta a samu matsala wajen haifuwa ba dan abubuwa da wanda za su za ta samu ƙwarin jikinta domin kaya ne take dauke da shi yayi kaya ne kaya ba ta fiya bakir da kirge amma lokacin da ba ta ciki za ga saboda kawai ta zauna ta tashi ta tafi ta dawo amma yanzu zama da kyar tashi da dabara ta jiya da kyar ka ke dauke da shi don Allah in ba ta da karfi za ta iya dauka wannan kada ka bata abin da gina mata jiki wannan jiki ne kuma don ta nema a bata babu kuskure a jiki amma dai kar a wuce gona da iri ko kuma kar a tsora wa miji abin da bai zai iya ba amma wannan ta ce mawadaci ne yana da hali baya yi ne shi yasa ta gaya masa babu wani laifi don ta faɗa masa haka. Alo nake cewa malam wai shin eh, ruwan da aka shiga ban ɗaki da shi na wanka wai baya tsarki? to in ji wani kuma daki ba tsarki ne ko da haka ruwa don ya shiga ban daki to me yasa kake tsarki da butan ruwa da ka shiga da shi ban daki kaga shi ma ya ce kenan in kai gama bukatun ka sai ka fito faranta kenan kai tsarki ko ina maka ne to wannan ba daidai bane kuskure ne ruwa don ya shiga ban daki bai zama najasa ba amma in fitsari ya shiga ruwa ko ba haya ya dagula shi to wannan ya zama najasa ake cewa malam wayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tasbihi da hannunsa ya zo a abin nan a hadisi kana yaqilu tasbiha bi yadihi yana kulla tasbihi da hannunsa a wata riwayan biya binihi yana kulla tasbihi da hannun damansa amma bakar abu zai yace cewa da hannun damansa nan bai inganta ba dihi kawai shi da ya inganta in an ce dihi to kinan da hannun dama da hannun hagu duka yana kulla tasbihinsa to idan an ce yana kullawa shine zai zama haka yake kenan subhanallahi subhanallahi subhanallahi yana kuma ne subhanallah ba shine kullawa hannun hagu ma subhanallah subhanallah subhanallah shine kullawa ba ba haka yake ba irin ya dan taba nan gabar farko gaba ta tsakiya gaba ta ƙarshe haka haka a'a haka bane yake yana haka ne kullawa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shine ma'anan ya ido yana kullawa to amma shi ma hankalin ba kuskure bane idan kai da hannunka din kana taba gaba ko tsaka in ka gama da yatsun ka kana shi kenan kai 30 wannan babu matsala a ciki don ba hana ba ba hana ba kuma nan ma dai za a ce ka kai da hannunka din ba za a ce ba da hannunka kai ba kamar yadda yi da tarbi ba haramun ba ne sai in kai ne kamar da tarbin haramun din misali kai zama kana yi ne don don a ce kana yin tarbi ko ka ɗauki tarbin ma rike shi kai lada to wannan kai ne ka da bidiya a nan amma dai ka ɗauki tarbin a matsayin hanyar lissafi ne kawai don ka lissafa tasbihinka ba matsala kamar ka lissafa da hannu ne ko ka je saka da duwatsu ko da wani abin lissafi duk babu wani damuwa amma dai wanda ya da hannu ya fi saboda su kuma yana yi da hannunsa ne na'am shi malam eh, za ta iya yin azkar na kaman tashi da baki ba hana baki mai al'ada ta zikiri ba saboda haka za ta yin zikirin za ta yi azkaru ta bawa almasa duka za ta iya yi amma dai karatun ƙur'ani ne wasu malamai suka hana ta riƙe ƙur'ani tana karatu sai dai ta dinga yin tilawa ta bayin tilawa shi ma qur'anin a hankali ɗinta ne hankali ta rike ba wai qur'anin ba qur'anin ta rike ba na'am ne ce mala ya fassara masa suna Allah fa shaqqa lahu min ismihi kay yujillahu hazwa kasai wata bai tuttukan Hassan bin Sabit yake cewa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu wa zul arshi mahmudun wa hadha muhammadu wato manzala sama Allah ta'ala ya tsaga masa wato suna daga sunayensa domin ya girmama shi sai ce wa zul'arshi mahmudun wato ma'abocin al'arshi abun yabo ne wa haza muhammadu wanda shi ma muhammadu abun yabo ba mahmud din nan ba daga cikin sunayen Allah na farko da za ka sani amma akwai sunayen Allah mai ma'anar mahmud shine alhamid alhamid su maf'ul ne alhamid azizun hamid ko tanzilun min hakimin hamid kaga hamidun sunan Allah ne to hamidun ko ma'anarsa mahmudun kaga akun yabo kenan to da yake wazul arshi mahmudun saboda baiti ne ma'ana wa arshi hamidun wa hadha muhammadu wannan kuma muhammadu ne so da haka da mahmudun da muhammad ma'anansa ɗaya ne tun ma'anansa abun yabo ne hamidun abun yabo mahmudun abun yabo muhammadu shi ma shi ma abun yabo Allah ta'ala ya tsaga manzon sa suna daga sunansa domin ya girmama shi don ya daraja shi na'am wannan kuma yace malam yana roƙon malam da ya sanya shi cikin addu'a Eh, yana so malai sanya cikin addu'a sun hada kuɗi da wani za su yi kasuwanci to wancan din sai jalumce shi yace yana roƙon malam da sauran yan uwa musulmi a sanya shi a cikin addu'a Allah ubangiji ya ainihin fito masa da haƙƙoƙinsa to Allah fito masa da haƙƙoƙinsa kun hashi mafita ya mayar masa da asara idan haƙƙin da zai fita ta wancan bangaren ba to ubangiji ta Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah da fahimta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين